wai assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu bayan haka muna yi wa kowa barka da ainihin shan ruwa sannan muna gaisuwa ga uwa baki daya saboda tun da ramadan ya shigo ba a cika jinmu ba insha'Allah to muna roƙon afuwa na jama'a yanayin ayyukanmu ne sai a hankali insha Allah to amma za a dinga jama'a kai a kai da izinin Allah ta'ala to yau mun zo muku da wani sirri ne wanda zai ainihin matuƙar amfani mu kuma sirri ne mu jarabi na gefen samun dukiya wanda kuma a wannan wata na ramadana ake yin sa na to ya kamata in yi gaggawa na kawo 'yan uwa wannan sirrin izinin allah ta'ala amma sai azumi ya yi kaman wato idan azumi yana da kwanaki kaman ashirin da ɗaya ake fara yin aiki lallai azumi na da kwana ashirin da ɗaya ake fara shi wannan asalin aiki insha Allahu ta'ala kuma ana aikin ne tsawon kwanaki bakwai don Allah da agautun aka daure aka yi wannan aiki to za a ji daɗi kuma za a mana addu'a na alkhairi insha Allah sirri ne mai tafiya da ainihin fatihatul kitabi insha Allah yawwa to bari mu shiga bayanin sirrin wanda ainihin sirrin yake ne idan azumi na da kwana idan azumi na da kwana ashirin da ɗaya ake fara yin aiki idan azumi na da kwana ashirin da ɗaya ake fara wannan aiki ta ta'ala yawa yan uwa kafin nan na bayar da ainihin sirrin da bayanan shi ya kamata in faɗa muku fa'idodin shi fa'ida ne babba wanda inda ya kai shi to a wannan shekara Allah zai bude ma kofofin samu da fatahi duk wani ka a wannan shekara zai biya za ka samu fatahi sosai da samun duk wani ababa na rayuwa na jin daɗi da kuɗi da gida da mota da duk wani bukatun ka zai biya yan uwa rayuwa, ayi wasa da wannan sirri, insha Allahu yawwa idan aka idan ramadan ne 21 ran da ka da wasu ne 21 ko a wannan rana ko a daren za ka fara wannan shi ne za ka fara bayan ka gabatar da miftahul amali za ka karanta alhamdulillahi rabbil alamin kafa 777 sannan sai ya ladifu kafa 729 sannan sai kai yahu ya kai yin kafa 500 sannan sai kai amin sarkun halawiyarsu kafa 777 sannan sai kai salatul fati kafa 758 sannan sai rana na sai rana na 22 a cikin wata ramadana sai ka karanta arrahmanin rahim kafa wato ɗari biyu kafa ɗari biyu da ashirin da biyu sannan sai ya karanta ya laɗe kafa ɗari bakwai da ashirin da tara sannan sai ya karanta ya zaljalali wal ikiran kafa ɗari biyar sannan ya karanta sau kuma al'uyyar sun kafa ɗari bakwai da saba'in da bakwai sannan sai ya karanta salatul fati ma uguli ka kafa ɗari za karanta shi kafa ɗari bakwai da hamsin da takwas sai kuma ranar ishirin da uku na watan ramadana za karanta malik yau middini 头发。eh yawa haka ne a rana na 22 da na manta mu faɗa a musa kuma yi sun ba shi ma ana karanta shi kafa bakwai da bakwai sannan sai a karanta salatul fati kafa takwas. sannan kuma sai rana na 23 a wata ramadan za a karanta maliki mun dini kafa dari uku da ini talatin da uku sannan sai karanta ya latifu kafa dari bakwai da ashirin da tara sannan sai karanta ya giya sun mustagi sina ya giya su mustagi sina kafa dari biyar sai kuma a hamsa kuma halau'iyar sun kafa bakwai sannan sai salatul fati lima ƙafa 758 sannan sai rana na 24 a watan ramadana za karanta iyaka na abu da iyaka na sta'in ƙafa hudu sannan sai ya ladifu ƙafa 729 sannan sai sannan sai ya karanta ya mujibu ya mujibu ya mujibu ya sa karanta ya mu muje gullo za karanta shi kafa 500 sannan kuma sai ka karanta hamsahun ala'uwa sun kafa 777 sai salatul fatil magulika kafa 100 bakwai da hamsin da ainihin takwas sannan sai rana yawa sannan sai rana na 25 a watan ramadana za a karanta hidina siratul mustaqim kafa 500 da 55 sannan sai karanta ya laɗefu kafa 729 sannan sai karanta ya hadi ya wahabu yawon dodo kafa biyar sannan sai ya karanta ahmad sakakun halawiyar sun kafa bakwai sannan sai salatul fatih lima aguli ka kafa takwas sai kuma rana na ishirin da shida a watan ramadana za karanta siraɗar lazina na amta alaihim kafa shida sannan sai ya ladifu kafa tara sannan sai ya razzaku sai ya razaku ya zal ya ya razaku ya razaku ya zuku watal matinu ya razaku ya zuku watal matinu kafa 500 sannan sai karanta amsa kuma lauye sun kafa 777 sannan sai karanta salatul fatil ma'ugulika kafa ɗari bakwai da hamsin da takwas sannan sai karanta sannan sai rana na 27 ga watan ramadana za a karanta bayar magdubi alaihim waladdalin kafa 777 sai kuma karanta ya laɗe kafa 800 da 729 sannan sai karanta ya ya nasiru ya galibu Ya kaharu ya Nasiru ya Galibu ya kaharu ya nasiru ya galibu ya kaharu kafa ɗari biyar sannan sai amin sai kuma al'uyas sun kafa ɗari bakwai da saba'in da bakwai sai kuma Salatu salatul fati lima ugulika kafa ɗari bakwai da hamsin da takwas to insha Allah kai wannan aikin na kwana bakwai kenan a watan ramadana tun daga 21 ga wata zuwa 22 23 24 25 26 27 kaga kwana bakwai kenan ka kammala aiki to sai ka nema dan sadaka haka ka yi da kuɗi da tufafi haka da abinci ma da hali wurin lalle bai zan layi ta kai wannan aikin za ka yi mamaki sosai bai zai layi ala saboda ya wannan aiki da ya kayi shi to a wannan shekara duk wani abun da kake nema na biyan bukatu rayuwanka ba zai maka wahala ba za ka same shi cikin kankanin lokaci kuma ba za ka na wahala akan neman abun da za ka yi ta sirifin rayuwanka ba sirri ne mun jarrabi ana samun arziki sosai da shi to Allah ya ba mu nasara da sa'a da rabo Allah ya tattare duk alkhairin wannan watan ya ba mu kuma Allah ya samuna daga cikin ‘yantattun wannan wata bijayi na rasulallah sallallahu alaihi wasallama kuma kar amanta da ainihin danna lakin da kuma shiyarin da na wannan bidiyon saboda yan uwa almajirai na sassan duniya ko ta ina su amfana da karatuttukanmu da muke kawowa sannan muna roko dai a tallata mana canan namu babu halin haka a yi shiyarin dai ko ta ina kuma wanda yake so ya zama ɗaya daga cikin mabiyan sanar namu sai danna alamar subscribe da kuma danna ƙararrawar sanarwa domin duk lokacin da muka ɗaura wani bidiyo yana buɗe datan shi za a sanar da shi insha Allah ta'ala alhamdulillah rabbil alamin arrahman arrahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in da siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين ala صل Muhammad al محمد الفاتح المغلوب والخاتم لما nasir laki bilaki wal hadi da sira da kalam sai ma wala ali ya kadari wal mujdari lazim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun assalamu alaikum wa sallam